Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Laraba. Kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar dai muna dauke da labaran duniya da dumi su. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro duniyarmu a yau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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraron zu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi Labaran duniya farko muhimman kaninsu. ta yi watsi da zargin da Morocco ta yi mata na yin katsa London harkokin cikin gidan kasashen Larabawa. Shugaban Najeriya ya alhakin durƙushewar fannin ilimi a ƙasar kan cin hanci da rashawa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta wani rashin jin daɗin ta game da gazawa wajen tsawaita tsagaita buɗe wuta a ƙasar Yaman. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga nuna goyon bayan juyin mulkin da soji suka yi a ƙasar Burkina Faso. yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta yi watsi da zargin da morocco ta yi mata na yin katsananta a cikin harkokin cin gidan kasashen larabawa hakim ma'aikatan harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya tir da zargin da ministan harkokin wajen kasar morocco nasir baurita ya yi wa iran na cewa tana tsoma baki cikin harkokin cin gidan kasashen larabawa kamar irin ita kanta morocco da kuma kasar yaman haka zalika baurita ya zargi iran da taimakawa kungiyar an aware mai fafutukar kasa kasar polisario da jiragen sama marasa matuki wadda ta daɗe tana yakin kawo ƙarshen mamayar da ƙasar morocco ta yi a shekara da saba'in a yankin yammacin sahara a nasa bangaren kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya shawarci kasar morocco da ta ba dama ga al'ummar da ke yankin yammacin sahara su sami yancin cin gashin kai kamar yadda dokin wasu ɗinkin duniya suka tanadar maimakon neman taimakon isra'ila don faɗa muradunta a yankin kakakin ya ishara game da kulla hulɗa da kasar morocco ta yi da isra'ila a shekarar da ta gabata a ƙarƙashin shiga tsakanin amurka da ya kira da yarjejeniyar abraham shugaban Najeriya ya tsara alhakin durkushewar fannin ilimi a kasar kan cin hanci da rashawa. A jiya talata ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa cin hanci da rashawa da ya yi katutu a fannin ilimi na kasar na daga cikin abin da ke ci gaba da durkusar da tallafin da gwamnati ke bayarwa ga manyan makarantu a kasar. Don haka ya buƙaci a rika sanya ido da bin diddigin kuɗaɗen da ake warewa a ɓangaren ilimi. a wata sanarwa da mai ba shugaban kasa shawara kan harkokin a labarai ya fitar femi adeshina ya faɗi cewa shugaban ya faɗi hakan ne a wani taron ƙasa karo na hudu kan hanyoyin da za a bi wajen rage cin hanci da rashawa da ya katutu a ɓangaren ma'aikatan gwamnati da fadar shugaban ƙasa ya ce bin didin kuɗaɗen da ake warewa a ɓangaren ilimi da kuma yadda ake sarrafa shi a duk shekara ya zama wajibi hukumar yaƙi cin hanci da rashawa mai zaman kanta icpc da ta kula da da'ar ma'aikata da ofishin sakataren gwamnatin tarayya da hukumar shirya jarabawar shiga jami'a jam su ne suka shirya wannan taron Majalisar Ɗinkin Duniya ta wannan rashin jin daɗi game da gaza tsawaita ta buɗe wuta a ƙasar Yaman. Kakakin sakataren janar masar dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana rashin jin daɗinsa a fili da rashin nasarar da aka samu a ƙoƙarinsu na ganin an ƙara tsawaita yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin ƙasar Saudiya daga mayar ƙungiyoyin da ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yaman ke jagoranta. Da yake bayani a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York Stephen Jurek ya ce babban abin takaici ne yadda dukkan bangarorin biyu sun ki amincewa da sabuwar bukatar da a gabatar na tsawaita yajejeniyar tsagaita buɗe wuta sai dai har yanzu ana ci gaba da tattaunawa kuma jakada masa ɗinkin duniya a ƙasar yemen na ci gaba da ƙoƙari wajen ganin bangorin biyu sun amince da buƙatar har ila yau kakakin ya kira ga dukkan bangorin biyu da su ci gaba da kai zuciya nesa da kuma kaucewa ɗaukar duk mataki na tsokana da ka iya jawo sake barkewar yakin ya shawarce su da su mayar da hankali na ganin an sake cin wata yarjejeniyar ta tsagaita buɗe wuta a watan maris ɗin shekara ta 2015 ne kasar saudiya ta kaddamar da yaƙi kan ƙasar yaman ta da haɗin gwiwar wasu ƙawayenta ƙasashen larabawa da kuma taimakon makamai da kayan aiki da ƙasashen amurka da wasu daga ƙasashen turai to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran dubban mutane ne suka yi zanga-zanga ta nuna goyon bayan juyin mulkin da soji suka yi a kasar burkina faso rahotanni daga kasar burkina faso sun nuna cewa dubban magoya bayan juyin mulkin da soji suka yi a kasar ne sauka da garumar zanga-zanga a ban birnin kasar a da lokacin da tawagar kungiyar tarayyar afirka ta isa kasar domin gano bakin zaren kawo karshen dambarwar siyasar da kasa ta fada tawagar karkashin jagorancin ministan harkokin wajen kasar gini da kuma mai shiga tsakani na kungiyar ecowas a rikicin kasar burkina faso ta samu kyakkyawar tarba daga sabon shugaban gwamnatin kasar inda suka ga da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai a kasar wani daga cikin masu zanga-zangar ya shaidawa manema labarai cewa ba ma da zuwan tawagar kungiyar ecowas damuwar mu kawai ita ce mun san abin da suka zo yi za su tarwatsa kasar ne kuma kowa ya san haka shi sa muke nuna adawa har ila yau masu zanga-zanga sun rika da taken nuna goyon bayan su ga kasar rasha ta da yin kira ga sojin kasar faransa da su fice daga kasar su duk da kiran da jagoran juyin mulki ya yi ga mutane su dakatar da zanga-zangar a da suka yi cincirindo a filin saukar jiragen sama na kasar inda tawagar ta ecowas ta sauka babban kamfanin mai na najeriya nnpc ya samu ribar naira biliyan 674 babban kamfanin mai na najeriya nnpc ya bayyana samun gagarumar riba da ya ce bai taɓa samun ta ba a tarihi shugaban kamfanin mele kolo kyari ya faɗa kafafen watsa labarai cewa a bana sun samu ribar naira biliyan 674 bayan asarar da suka tafka a shekarun da suka gabata tafiya ta canza a wannan kamfanin daga asarar naira biliyan 803 a shekara ta 2018 yau kamfanin ya ci ribar tsabar kuɗi naira biliyan 674 wannan gagarumin canji ne kuma zai amfani ƙasa sosai in ji mele kyari Malam Kyari ya danganta nasarar da suka samu kan sabbin sauye-sauyen da suka aiwatar a kamfanin da suka hada da inganta hulɗa da abokan kasuwanci da kuma ƙara sanya ido kan yadda lamura ke gudana a kamfanin. Sai dai ya ƙara da cewa ya kamata a ce ribar da aka samu ta fi haka ba don ɓata garin da ke fasa bututun mai ba da hakan ke jawo ba ƙasar mummunar asarar maƙudan kuɗaɗe a duk shekara. daga ƙarshe ya bayyana cewa yanzu haka sun haɗa ƙarfi da jami'an tsaro a ƙasar don ganin sun yi maganin masu satar mai da barnatar da dukiyar al'ummar ƙasar ta hanyar fasa bututun mai da yake isar da wato mai zuwa sassa daban-daban a faɗin ƙasar. Ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim kewa kenan ɗauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 Assalamu alaikum Radio Tehran mai farin jini mai alfarma. A yau ina son ku bani dama domin in isar da sakona ga duniya musamman akan cika shekara 60 da samun yancin kai a Najeriya. Alhakikanin gaskiya mun yi bikin cika shekara 60 a Najeriya sai dai biki ba wanda muka ji daɗin sa ba domin idan muka diba halin da Najeriya take har yanzu babu wata wayewa da ci gaba da wanda muka samu musamman ga turawan mulkin malakawu Idan muka dibi yadda harkokin Najeriya suke kuma yadda harkokin siyasa suke masa. musamman a matasan Najeriya waɗanda ake ganin har yanzu mu matasan Najeriya muna nan zaune a wadar huhun goro wanda yake babu wani ci gaba da samun a yancin Najeriya ci gaban matsalar tsaro da ya mana dar huhun goro ci gaban matsalolin siyasa na mulkin malaka'u na son wanda duk ake son ya tsaya takara shi zai tsaya kuma wanda ake son ya nasara shi da nasara to ni kaga in ka diba babu wani ci gaba illa dai kawai fatan mu dai ubangiji Allah shi kawo mana shugabanni masu tausayi masu dibi masu tausayin matasa kuma su ma matasa masu tausayin al'umma nagode Ahmad Ladan Girkau shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar kekebe a jihar Sokoto Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammadu Tambari Bali shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nija. To mu dai ba mu gajiya zan yi tsofaki bisa cikin jihar mu ta Difa. Kwanakin baya dai an ce ana ana aiki na hanya tsakanin tsakanin Difa da Gingimi. To aiki dai bai cin gaba bai ci baya har yanzu aikin dai yana nan dai. Muna kira ga shugaban kasa eh ya diba ya gani harkar nan yadda take. Assalamu assalamu alaikum gidan rediyo iran sunana comrade brashi lara gabta to alhamdulillah a gaskiya abubuwan da suke kasancewa a najeriya a gaskiya abubuwa ne wanda suke da matsalar gaske abin da ya kamata gwamnatin najeriya ta yi musamman yadda aka yi wannan bikin shekara 60 da biyu da samun yancin kai to iya da kyau gwamnati dukkanin abubuwan da ta san babu a najeriya ya kamata ta yi kokari ta ga ta gyara al'ummar najeriya domin kasar mu najeriya ta ci gaba na gode gidan rediyo ta shirin sunana ibrahim lara gabta ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta ta'ala wa sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Niger. Tsokaci na yau zan yi shi ne dangance da shawarwarin da kasashen yamma suke musamman kasar Amurka da shi na ganin cewa yaya ne ne za su yi su fito da wata hanya dan dakile eh, kwararren 'yan gudun hijira musamman wanda suke tafiya daga kasashen Afirka da ma kasashen Larabawa. To mu anan abu ɗaya ne wanda zan gaya ma Turawa wanda za su dakile kwararren 'yan gudun hijira kawai su kwashe nasiye nasu daga kasashen mu su koma kasashensu ta nan ne za mu samu sukuni inda za mu huddo mu da kowace ƙasa muke so za mu yi mu'amala mu huddo arzikinmu mu saida da haka ne za mu tsaya da mu wanda ba sai muna ɗaukan ƙawahon ba muna kaiwa cikin su suna mu wulaƙanci suna kashe mu bayan sun kwashe mu dukiya sun kai sun arzata kansu da kansu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin muku a ƙwarya malami na gaba sai ka ja je. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na boh barkanmu da warhaka mai magana lawaliyanu daga niyami a jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na yau zai tuni dangane da biyun mulkin da aka gudanar a kasan burkina faso wanda sanin kowa ne dama ita kasan burkina faso da kasar mali da gini suna karkashin mulkin soji ne wanda kuma gashi ba a je ko ina ba sai gashi sojin sun sake kwace iko so wannan abin abin ba abin da yake kashi illa rashin adalci na shugabanni da zaluncin da shugabanni suke yi da kuma neman miye kasashen yamma suke so ba me al'umma suke so ba ya kamata musamman kasashen musamman ma irin su kasa Nijar wannan ya zan izina a gare su su mayar da hankalin su kan me yan kasan su suke so ba me kasashen Faransa ko kuma kasashen yamma suke so ba sabida idan dai ya kasance kasar Faransa tana eh, uwa da makarbiya cikin kasashen mu to a gaskiya ba yadda za a yi mu samu zaman lafiya a kasashen mu idan yan ta'adda ba su dami mu ba sojoji za su zo su ci gaba da karbe madafun iko fatan mu da Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu baki assalamu alaikum gidan radio jamhuriya musulunci na iran ina sallama gare ku irin ta addinin musulunci to barkamu da asuba barkamu da wayo gari lahiya muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da makwanta lahiya muka tashi lahiya kuma na fatan duk musulmi al'umma dangi annabi sun kwan lahiya sun tashi lahiya albarka annabi da qur'ani yawwa zan dan tsokaci kaɗan na bisa ga wasu abubuwa eh lalle ba an ce mali da burkina kamar san haɗe guri guda da kama a iya gwamnati muna iya da Allah kori tura nan mu gani wata shidda mu gani in akwai dan ta'adda a nan wanga yankin sojin Niger a ba su hilin daga a ce musu je hilin daga lai sai dai kokowa da mugun maraba saboda mu kenan bakin daga mu kenan bakin arlit niger mu muke ga abin da soja suke yi tsakani da allah a sakan musu hili ba wani hici babu wani komi a hita hilin daga a gwabza da sojin niger koma da su a ne allah dai ba sa kuma allah taimake su allah ba sa allah taimake su kuma na roƙon allah duk musulmi al'umma da jihar da na bar addu'a ga sojin mu na jambore niger da sojin afirka duka ubangiji allah ka hauda su kabbasa kan makiya albarka annabi da qur'ani salamu alaikum mai magana kan labu tare ga nan arlit jambore niger to da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma hakan ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin duniyarmu a yau. duniyarmu a yau.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 sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. bayan cikan shekaru biyu da kulla alakar jakadanci tsakanin kasar Maroko da haramtacciyar kasar Isra'ila alaka tsakanin bangarorin kasashen biyu a halin yanzu ya haɗa dukkanin ɓangarori duk da cewa taimakekeniya tsakanin ɓangarorin biyu ya fi mai da hankali ne kan al'amuran da suka shafi ƙarfin soji domin razana ƙasashen da suka lashe takwabin kare manufofin al'ummar falastinu da ake zalunta tun bayan da ƙasar maroko ta ɗauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a ta ɓangaren gwamnatin yahudawan sahayoniya ta ɗauki matakin jaddada goyon bayanta ga ƙasar maroko kan matakin matakin da ta ɗauka na mame yankin yammacin sahara lamarin da mafi yawan masu sanya ido kan rikicin yankin yammacin sahara da manazarta gami da masu fashin baki suke fassara matakin na gwamnatin yahudawan sahayoniya da cewa yana zuwa ne bisa goyon bayan ƙasar amurka da nufin cin zarafi da muzanta ƙasar algeria sakamakon matsayinta na goyon bayan al'ummar falastinu da kuma yadda take tsananin adawa da duk wani shirin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila yar mamaya wannan mataki na kasar algeria yana zuwa ne kan rukonta da kyawawan manufofin kasashen larabawa na rashin yarda da duk wata bakar siyasar yahudawan sahayoniya ta mame yankunan kasashen larabawa da murkushe al'ummar larabawa musamman falasinawa ta hanyar nuna ƙarfi ƙarƙashin cikakken goyon bayan kasar amurka baya ga haka haramtacciyar kasar isra'ila tana ɗaukan matakan ƙarfafa alakarta da ƙasar maroko ce musamman ta fuskar ƙarfin soji a matsayin gumawa ƙasar algeria bakin ciki da ƙoƙarin razana ta kan wani gigin kwamawa da ƙasar ta maroko kan rikicinsu dangane da batun yankin yammacin sahara musamman ra'ayin algeria na ganin an sakarwa al'ummar yammacin sahara mara ta samu 'yancin kanta a cikin yan kwanakin nan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila ta ɗauki matakin watsa labarin ziyarar da manyan jami'an soji da na tsaron haramtacciyar ƙasar ta isra'ila suka kai zuwa ƙasar maroko a watannin baya-bayan nan amma aka ɓoye batun ziyarar sai a yanzu aka watsa labarin bayan da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar maroko da tawagar da ke rufa masa baya suka kai ziyara zuwa haramtacciyar ƙasar ta isra'ila majiyar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa shugaban sashen koyar da dabarun yaƙi na rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila general tal kalman ya kai ziyarar aiki zuwa kasar maroko inda ya gana da takwaransa na kasar musamman babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general al-faruk bilher a bayanin da ya fito daga kakakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ziyarar ya bayyana cewa ziyarar da shugaban sashen koyar da dabarun yaƙi na rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila general tel kalman ya kai zuwa kasar maroko ziyara ce mai matukar mahimmanci da tarihi kuma jami'an kasar ta maroko da na haramtacciyar kasar isra'ila sun rattaba hannu kan yarjejeniyar gudanar da taimakekeniya a tsakaninsu kuma sun amince kan shirya ya zaman taron tawagar sojoji a tsakaninsu da kafa kwamitin rundunar sojin haɗin gwiwa kamar yadda majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta jaddada cewa ganawar ɓangarorin biyu ya cimma matsaya kan gudanar da atisayen soji mai girma a nahiyar afirka da kuma yankin gabas ta tsakiya hakanan bangarorin biyu sun rattaba hannu kan yarjejeniya da za ta ba da dama ga rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila shiga cikin atisayen soji da horas da sojoji a cikin kasar maroko kuma bangarorin biyu sun rattaba hannu kan tarayya tsakanin rundunonin sojojinsu a duk wani atisayen da za su gudanar sannan kakakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ya gwada hotuna da manyan jami'an rundunar sojin bangarorin biyu suka ɗauka a tsakaninsu a matsayin shaida kan furucinsa a nashi bangaren babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar maroko alfaruk belher a tsakiyar watan satumban da ya gabata ya kai ziyarar aiki zuwa haramtacciyar kasar isra'ila inda shugaban rundunar sojin yahudawan Sahuniya ya tarbe shi a birnin tel aviv kakakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a bice adra'i a shafin sanatotar ya bayyana cewa babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar maroko alfaruk belhair ya samu gagarumar tarbaci a hedkwatar rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila inda aka rera taken kasar maroko da na haramtacciyar kasar isra'ila tare da daga tutocin kasashen biyu gami da jaddada tabbacin cewa bangarorin biyu sun shiga wani matakin buɗewar zuciya da rungumar juna juna da kuma shelanta fatan ci gaba da wadata a tsakaninsu a nan gaba watsa labarin irin matakan da bangarorin kasar maroko da na haramtacciyar kasar Isra'ila suka ɗauka na ƙulla jiniyoyi a fuskar soji yana matsayin ƙarfafa alaƙar jakadanci ne tsakanin kasar maroko da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila kamar yadda haramtacciyar kasar ta Isra'ila ta sanar a hukumance cewa sojojin kasar maroko za su halarci zaman taron haɗin gwiwa tsakanin rundunonin sojin kasashen biyu a birnin Tel Aviv gami da nuni da cewa babban hafsan hafsojin shirin rundunar soji kuma ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila lieutenant janar abib kochibi ya ziyarci kasar morocco a watan yulin da ya gabata ziyarar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana ta a matsayar irin ta farko da za ta zame dalilin kawo canji a tsawon tarihin yankin arewacin afirka musamman tsakanin kasashen larabawa da na musulmi kamar yadda jaridan ha'ares ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa wannan matakin karfafa alaka tsakanin kasar maroko da haramtacciyar kasar isra'ila hukumance yana fayyace tasirin tsohuwar dangantakar su ce mai karfi da ta gudana cikin sirri tsawon shekaru masu yawa kamar yadda masarautar Maroko ta amince wa masu yawon shakatawar yahudawan sahayuniya gudanar da ziyara a ƙasarta cikin yanci da walwala hakanan majiyoyin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun tabbatar da cewa dangantakar ƙasar maroko da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙara ƙarfi a tsakanin su ne bayan sanya hannu kan yarjejeniyar oslo a shekara ta dubu ɗaya da da da tara casa'in uku, tsakanin hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan tsinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sannan bayan barkewar jagoran falasinawa na intifada na biyu alaka tsakanin ƙasar ta maroko da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samu gibi tare da jinginar da ita amma a shekara ta 2020 alakar ta sake farfadowa ƙarƙashin shiga tsakanin gwamnatin amurka a lokacin shugabancin donald trump jaridar ha'ares ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana cewa ƙasar maroko ita ce ƙasa ta hudu da ta shiga cikin jerin ƙasashen larabawa da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar kulla alakar jika jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila kuma tun daga wancan lokaci aka buɗe fagen gudanar da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin su sannan ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila a wancan lokaci ya yair lapid da a halin yanzu yake rike da mukamin firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ministan yakin haramtacciyar kasar ta isra'ila benny gans sun ɗauki matakin gudanar da ziyarar aiki a bayyane zuwa kasar maroko sannan ministan harkokin cikin gidan haramtacciyar kasar isra'ila a yelat sheket ta ziyarci kasar ta morocco matakin baya-bayan nan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na ƙoƙarin firgita a kasar algeria shine rattaba hannu kan yarjejeniyar wadata kasar morocco da jiragen sama marasa matuƙa ciki da za su iya ƙaddamar da munanan hare-hare da gudanar da ayyukan leƙen asiri a ciki da wajen kasar ta morocco da kuma sanya ido kan harkokin tsaron kasar kamfanin blue bat wanda ƙwararre ne a fannin fannin kere-keren jiragen sama da binciken sararin samaniya ya sanar da rattaba hannu kan yarjejeniyar sayar a kasar Maroko jiragen sama marasa matuƙa ciki kamar yadda kafofin watsa labaran kasar ta Maroko suka yada. Shafin watsa labaran kasar Maroko na Hespress ya sanar da cewa an rattaba hannu tsakanin gwamnatin Maroko da kamfanin Bluebird na haramtacciyar kasar Isra'ila na gomomin miliyoyin kudaden dalar Amurka. Shafin yana mai bayyana cewa jiragen sama marasa matuƙa ciki za a yi amfani da su ne a fagen gudanar da ayyukan leƙen asiri da sanya ido a sararin samaniya da kuma kula da duk wani halin da zai faru cikin gaggawa da bala'o'i na ɗabi'a kamar yadda shafin ya ƙara da bayyana cewa jiragen sama suna karaɗa yankuna masu nisa da faɗi tare da gudanar da ayyukan leƙen asiri kai tsaye kan ayyukan hukumomi na ƙasar hakanan suna da ƙarfin gudanar da shawagi a sararin samaniya na tsawon sa'o'i hamsin da biyu kuma suna da ikon ɗaukan kayayyaki da makamai da suka kai nauyin kilogiram ɗari biyu da hamsin kuma an tsara su ne don gudanar da ayyukan leƙen asiri kan muhimman cibiyoyi da hukumomi masharhanta suna bayyana cewa yana daga cikin dalilan da suka karfafa gwamnatin Morocco kan ɗaukan matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila a shekara ta 2020 karkashin jagorancin ƙasar Amurka alkawarin da shugaban ƙasar Amurka na wancan lokaci Donald Trump ya yi na amincewar ƙasarsa da kuma haramtacciyar ƙasar Isra'ila da matakin da ƙasar Morocco ta ɗauka na mame yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai hakanan wannan mataki mataki na muzanta al'ummar falasinu da sauran ƙasashen Larabawa da Yahudawan Sahayoniya suka mamaye musu yankunan ƙasa da karfi lamari ne da zai baiwa Yahudawan Sahayoniya damar yin kutse a harkokin da suka shafi tsaron nahiyar Afirka musamman ƙasashen Larabawan nahiyar tare da kara baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila damar baje kolin makamanta a nahiyar tare da kwararin Yahudawan Sahayoniya zuwa ƙasar Maroko domin cimma burinsu na samar da haɗaɗɗiyar cibiyar yahudawan sahauniya tsakanin isra'ila da maroko kamar yadda shugaban kungiyar sa ido ta Morocco da ke yaƙi da duwani shirin kulla alaƙar jakadanci tsakanin ƙasar Morocco da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Ahmad Wahman ya bayyana. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani shirin na daban ku huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin rayuwar zamantakewa tare da Dr. Abdulkadir Mubarak.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 barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu da muke gabatar muku da shi dangane da al'amura na kyautata ɗabi'u da rikon wa'yansu ayyuka managarta waɗanda za su zama mana guziri a kan hanyarmu da tafarkinmu da muke kai na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shiri na guzirin hanya kamar yadda muka sani maganganu ne na magabata da muke bujurowa da su waɗanda duk waɗannan maganganu maganganu ne masu raya zukatan mutum masu raya zuciyar mutum zukatan ɗan adam a kowace lokuta idan mutum ya duba yana buƙatan abinci zuciya tana buƙatan abinci to abincin zuciya ba abin da ya shige irin abin da zai sa mutum ya kama ta farki domin yin wani abu wanda yake managarci a cikin rayuwarsa ta yau da gobe a nan wani abubuwa ko kuma abubuwan da muke bujurwa na hadisai da maganganu na magabata abubuwa ne wanda suke gina zuciyan dukkan wanda ya saurare su sauraro na ɗaukan wani abu na darasi da kuma neman gyara al'amura na akhlaq na ɗabi'u baki ɗaya to kamar yadda muka sani ne muna ta kawo bayanai akan abin da ya shafi ilimi da kuma hadisai managarta da suke nuni akan muhimmancin shi ilimi da kuma ɗaukaka waɗanda suke kan tafarki na neman wannan abu na ilimi da kuma nuna cewa ilimi mafi girman al'amari ne wanda mutum zai iya riko da shi ya je ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ya zo da guziri a ranar kiyama a lokacin da ya je ya haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To, akwai wani hadisi da ainihin aka rawaito shi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan hadisi rasulullah yake cewa man ta'allama ilma wato duk mutumin da ya nemi ilimi wa amila bihi sannan ya yi aiki da wannan ilimin wa allama lillahi sannan ya sanar da wannan abin da ya sani din na ilimi ya sanar wa mutane amma ya yi wannan sanarwa ne don Allah don neman ladan Allah du'iya fi malakuti samawati azima ike cewa lallai a sasannin sama za a yi kiransa za a ambaci shi wannan mutum da matsayin cewa babban mutum ne shi hala ina mutanen da suke neman girma ina mutanen da suke neman ɗaukaka to akwai wata ɗaukaka fiye da wanda za a ce mala'ikun Allah a sama su dinga kiranka maɗaukakin mutum su dinga kiranka babban mutum hau za ka wasu su so suke a cikin garuruwa a unguwarsu a wajen aikinsu a kasuwanninsu a duk inda suke in sun fito a dinga cewa a wannan ai babban mutum ne masha Allah me babban mutum na gurin saboda ya sa shadda ya sa manyan kaya ya fito ya yi wanka ya yi waye ina da babban mota so a nan duniya wai so yake ko ina ya shiga a dinga cewa a babban mutum babban mutum amma me ya tanada akan tafarkinsa wani guziri yake da shi da ya riko da shi wajen komawansa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai ka duba ga cewa zero wato sifir babu komai tare da shi to idan mutum yana neman ɗaukaka to gashi ga hadisi daga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mutumin da ya nemi ilimi ya yi aiki da wannan ilimin sannan ya sanar da wannan ilimin ga waninsa don neman yarda Allah manzo yake cewa du'iya fi malakuti samawati wal ard fi malakuti samawati amma a sasannin sama a sama za a yi kiransa cewa mai aziman za a ce ga wancan wanda yake babban mutum ne shi maɗaukakin mutum ne babba to waɗannan abubuwa ne wanda fi sabila ya kamata mutum ya kasance ya yi riko da su wallahi babu wani guziri da ɗan adam zai riƙe a cikin wannan tafiya da muke kai wannan hanya da muke kanta wannan tafarki da muke kai na kuma zuwa ga Allah ta'ala babu abin da ya kamata mu riko da shi fiye da ainihin irin waɗannan abubuwa waɗanda su ne tushe a cikin kuma mu zuwa ga Allah ta'ala to um, wannan uh, hadisi ya zo a cikin ainihin littafin kafi mujalladi na ɗaya shafi na 35 wani hadisin ma da ya zo shi ma dai daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce hadisin da muka karanto kamar shi wannan marubucin wannan littafin ya yi ishara a kan cewa hadisin ya maimaitu daga ainihin imamu sadiq alaihi salam idan hadisi ya zo daga ɗaya daga cikin imamai to wani hadisin fi ma labudda hadisi ne daga rasulullah kamar inda muka sha faɗa ne cewa hadisai da za ka ji shi daga wani imami an ci imam kaza ya ce kaza ba abin da imaman nan suke da shi nasu na kansu duk abin da ka ji sun bujiro da shi wani abu ne da suka samo shi daga tushe wato daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani hadisin da ya zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al'alimu idha arada bi ilmihi wajahallahi ta'ala wato duk wani malami wanda ta hanyar wannan ilimin nasa ne yake son ladan Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa habahu kullu shay'in komai da ka sani a cikin al'amura na halitta sai ka ga yana tsoron wannan malamin Allahu akbar komai sai ka ga yana tsoron wannan malamin matukan malamin wannan ilimin nasa yana neman yarda Allah da shi ne sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa iza arada an yakniza bihil kunuza amma idan har shi wannan malamin da wannan ilimin da ya nema yake da shi yana so ne ya tara wasu abubuwa na dukiya wato ya nemi kuɗi ya nemi duniya da wannan ilimin nasa haba min kulli shay'in to za ka same shi kuma shi malamin yana tsoron komai Allahu akbar wato wani abu ne wanda yake ka Allahu akbar manzon atsira sallallahu alaihi wa sallam sahibul hikima sahibul fadila ma'abucin ɗaukaka rasulullah ka dubi inda yake fito mana da al'amura yadda ya kamata da kuma gurin da ya kamata a sa komai da komai in ka nemi ilimi don Allah sai Allah ya sa komai ya dinga tsoronka in ka nemi ilimi don ka samu duniya sai kuma kai ka zama kana jin tsoron komai wannan wani abu ne a ɗabi'ance kuma ka duba ka gani abu ne gashi nan haka yake duk wasu malaman nan malam fada da ake samu su je yaki duniya can yaki duniya can su jinkirta karya su wa addinin Allah kanikanci ilimin gashi suna da shi ba basu da shi ba amma su je saboda dan wani tumuni da za a ba su ki faɗan gaskiya suna kakkacewa zaka ga suna jin tsoron kowa suna jin tsoron komai amma ka du malamin da in dai malami ne na Allah ta'ala za ka shi baya jin tsoron kowa baya jin tsoron komai sai ka ga kowa tsoron sa yake ji komai ma shakkun sa yake hatta hatta irin su abubuwa waɗanda suke za ka iya cewa dabbobi masu cutar da mutane sai ga suna jin tsoron irin waɗannan malaman malaman da yake malami ne da ya nemi ilimi don Allah subhanahu ta'ala da wuya ka ga irin su kunama su wani maciji su waye waɗannan ba sa zuwa kusa da irin waɗannan malaman to wannan hakika ce daga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin hadisi ne wanda ya zo a cikin littafin kanzul ummal wanda za mu iya samunsa a cikin wannan littafi to lokaci yana tafiya kuma ana nuna mana kamar lokacin ya kusanto saboda akwai wannan hadisin idan muka ci shi ma za mu karanto shi hadisi ne mai tsaho saboda haka la'alla ba za mu karanto shi ba don kada mu fara kuma a ce lokaci yayi to amma dai a takaice ikhwanuna 'yan uwanmu musulmi duk inda kuke masu jin wannan shiri namu na guzirin hanya waɗannan abubuwa ɗin mu rike su hannu biyu mu kasance masu aikata su wallahi ba mu da wani guziri da ya shiga waɗannan abubuwan ka samu wannan abu ka nemi ilimi don Allah ka aikata ilimi ɗin ka dubi abun da zai biyo baya a nan duniya ka ji daɗi ka ji daɗin bautan ma in bautawa Allah subhanahu ta'ala ma kake yi da wannan ilimin kana jin daɗin bautar in kana da ilimin sannan ka riƙe wannan ilimin a matsayin guziri na hanyar da kake kai ta kuma zuwa ga Allah ta'ala to babu abin da ya fi ilimi da koyar da shi da kuma kasancewar mutum ya kyautata niyya da ikhlasi akan cewa yana neman sa ne don neman yarda Allah subhanahu ta'ala an nemi ilimin an tara shi amma saboda neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a mu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudewa da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke kawo muku sharhi ko hirarraki da masana kan wani batu da shafi nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu je Burkina Faso ne inda sojoji karkashin jagorancin Kaftin Ibrahim turaure suka yi wani sabon juyin mulki wa shugaban gwamnatin sojin kasar Laftana Kanar Paul Harry diego Dami ba ranar Juma'a bayan ya hau mulki a watan Janairun da ya gabata. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. to marilla a ranar juma'a da ta gabata ce sojoji a burkina faso suka hambar da shugaban gwamnatin sojin kasar laftana kanal hardi sanjago damiba watanni takwas bayan ya hau mulki a watan janairun da ya gabata kaftan ibrahim traore ya sanar ta kafar talabijin ɗan ƙasar cewa sun tumbuke shugaban ne saboda ya gaza magance hare-haren masu ikirari da sunan jihadi a ƙasar da ke yankin sahel a yammacin afirka face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées nationales, avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous étions tous animés d'un seul idéal qui est la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. A inda ya hamar da zaɓiyar gwamnati bisa zargin ta kasa dakile hare-haren 'yan bindigar masu ikirarin jihadi tun da farko dai a safiyar juma'ar ta gabata an yi ta jin karar harbe-harbe a kusa da fadar shugaban kasar ta burkina faso da kuma hedikwatar sojojin kamar da kamfanin dalancin labarai faransa na afp ya ambato bayanai sun ce soji sun tare manyan hanyoyi da suke babban birnin kasar wagadugu an zibge dakarun tsaro a manyan hanyoyi da ke yankin da fadar shugaban kasar da harkwatar sojin suke yanzu haka dai an ayyana kaftin ibrahim traore a matsayin sabon shugaban gwamnatin sojin kasar kimanin sojoji sha biyar ne suka bayyana a gidajen rediyo da talabijin ɗin kasar kafin karfe takwas na dare agogon kasar inda suka karanta sanarwar mun yanke shawarar ɗaukar nauyin da ya rataya a wuyanmu bisa manufa guda maido da tsaro da amincin yankinmu in shi sanarwar tun da farko gwamnatin ƙasar ta ce rikicin cikin gida ne da ke tsakanin sojojin ƙasar shine ya haddasa tura sojoji a mahimman yankunan babban birnin ƙasar kuma ta ce ana ci gaba da tattaunawa bayan harbe-harbe da suka rika tashi kafin wayewar gari sai dai daga bisani sojojin sun sanar da juyin mulki wa shugaba paul henry sandiago dami ba bayan hakan dai kasashe da kungiyoyin kasa da kasa sun yi ta mai da martani kan juyin mulkin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma cdao a takaice ta bukaci al'ummar kasar ta burkina faso da su warware sabanin da ke a tsakanin su ta hanyar yin tattaunawa a cikin wata sanarwa da ya fitar shugaban kungiyar na yanzu kuma shugaban kasar gina bisau umaru sisoko embalo ya kuma yi kira ga mahukuntan kasar ta burkina faso da su mutunta alkawarin da suka yi tare da kungiyar ta ecowas mr embalo ya kuma sanar da cewa za a tura tawagar kungiyar zuwa kasar a wani bangare na ƙudirin ecowas na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar ta burkina faso tawagar ta kunshi ministar harkokin wajen gina bisau kana kuma shugabar majalisar ministocin ecowas da kuma mai shiga tsakani na kungiyar ecowas kan rikicin kasar ta burkina faso tsohon shugaban jamhuriyar nijar alhaji muhammadu isufu da kuma shugaban kwamitin kungiyar ta ecowas kungiyar tare afirka ita ma ta yi allah wadi da sabon juyin mulkin a burkina faso tare da kira ga sojojin da suka hambar da mulki su mutunta hakkokin jama'a da kuma kaucewa duk wani rikici da zai jefa rayuwar fararen hula cikin barazana a wata sanarwa da shugaban kwamitin kungiyar musa faki muhammad ya sanya wa hannu ayon ta buƙaci sojojin da su gaggauta dawo da ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya kafin watan Yulin shekarar 2023 mai zuwa. Ita ma a wata sanarwa da ta fitar ƙungiyar tare da Turai ta yi tar da sabon juyin mulkin na Burkina Faso tana mai buƙatar mutunta alƙawuran da aka ɗauka musamman tare da ƙungiyar ECOWAS domin dawo da ƙasar bisa kundin tsarin mulki. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres shi ma ya bayyana damuwa kan halin da ake ciki a kasar ta burkina faso bayan shugin mulkin da ya kai ga hambar da shugaba paul harry santiago da ba stephen dujarik mai magana da yawon guterres ya bayyana cikin wata sanarwa cewa babban sakataren ya yi allah wadai da duk wani yunkuri na kwace mulki da tsinin bindiga yana mai kira ga dukkan sassa masu ruwa da tsaki da su kaucewa haddasa tashe-tashen hankula maimakon haka su koma ga yin tattaunawa sanarwar ta kara da cewa guterres ya bayyana cikakken goyon bayansa ga kokarin da yankin ke yi na dawo da kundin tsarin mulkin kasar cikin gaggawa kasar burkina faso na bukatar zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai don yakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu aikata miyagun laifuka a sassan kasar haka kuma guterres yana ta'anniyar majalisar ɗinkin duniya ta goyon bayan jama'ar kasar a kokarin su na tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali juyin mulkin na ranar juma'a shine na biyu a wannan shekara a kasar ta burkina faso da ke yammacin afirka na farko ya gudana ne a ranar 24 ga watan janairu wanda aka hambar da shugaba rock kabore daga baya damiba ya yi rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban kasar a ranar 16 ga watan fabrairu a ranar juma'a da daddare ne dai kaftin ibrahim traore ya sanar da hambar da shugaba damiba kawo yanzu dai hankula sun kwanta a kasar ta burkina faso bayan da hambararren shugaban kasar na mulkin soja kanal pon sandiago dami ba kanal pon sandiago dami ba ya fice daga kasar inda ya samu mafaka a kasar togo a wani sakon bidiyo da ya wallafa a shafinsa na facebook ranar litin dami ba da ya jagoranci kasar tsawon watanni takwas biyu bayan juyin mulkin da yi wa gwamnatin shugaban farar hula rock mark christian kabore ya bayyana wasu daga cikin dalilai da suka sanya shi barin gwamnati yayin da ya ce yanzu haka ya samu mafaka a kasar Togo. Mes chers compatriotes, à l'endroit des nouvelles autorités du Faso, je leur formule mes vœux de succès. Damiba ya yi ikirarin cewa da radin kansa ne ya zaɓi ajiye mukamin nasa na shugaban rikon ƙwarya bayan tattaunawar fahimtar juna tsakaninsa da shugabannin gargajiya da na addini da kuma shugaban ƙungiyar ECOWAS baya ga shi kansa kaftan Ibrahima Traore. Damiba ya karkare jawabin nasa da fatan alheri wa Burkina Faso. Je les invite à porter haut les valeurs du MPSR et à porter leur responsabilité comme un sacerdoce. Jagoran mulkin sojan na Burkina Faso Ibrahim Traoré ya sha arwashin mika mulki ga fararen kula cikin shekaru biyu kamar yadda aka tsara tsakanin tsohon shugaban mulkin sojan kasar da kungiyoyin AU da kuma ECOWAS. Nous vous invitons donc à vaquer librement à vos occupations et à vous départir de tout acte de violence et de vandalisme. Wasu hotuna da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda al'ummar kasar suka yi da dandazon taya murna ga sabon shagoran nasu ɗaliban su rike da tutar kasar ta Burkina Faso. Bayanai na cewa yaro ne mai kunya amma haziki a makaranta. Kaftan din na Burkina Faso Ibrahim Traore ya zama jami'in soji na baya-bayan nan da ya kwace mulki a wani juyin mulki a ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da faransa ta yi wa mulkin mallaka shugabannin sojan da suka yi jojin mulki a burkina faso sun sake fitar da sanarwar cewa shugaban ƙasar damiba da suka hambar na samun mafaka a wani sansanin sojin faransa da ke wagadugu babban birnin ƙasar da ke karanta sanarwar ta gidan talabijin ɗin ƙasar kaftan ibrahim traore ya ce damiba ya gudu wajen sojojin faransa ne saboda ya kalubalanci matakin da suka ɗauka na yin aiki da wasu sabbin abokan hulɗa a yaƙi da 'yan bindiga masu ikirarin jihadi bai ambaci sunan sabbin abokan hulɗar ba a jawabin nasa amma dakarun sojan mali da ke makwabtaka da burkina faso na yin aiki tare da dakarun ƙungiyar wagner mai alaƙa da ƙasar rasha bayan jawabi na biyu da madugun sabon juyin mulkin na burkina faso ya yi masu goyon bayan juyin mulkin sun farma wa ofishin jakadancin faransa da wasu cibiyoyi na faransa a ƙasar suna masu buƙatar faransar da ta janye hannayenta daga duk wasu al'amura da suka shafi ƙasarsu. An haife shi a shekara ta 1988 wanda ya sanya kaftan din mai shekaru 34 ya zama shugaban kasa mafi karancin shekaru a Afirka inda ya shiga cikin jerin wasu jagororin juyin mulki guda biyu masu ƙwarjini Mamadu Dumbiya na Gini wanda aka haife shi a shekara ta 1981 da Kanal Asimi Goita na Mali wanda aka haifa a shekara ta 1983 dan shekaru 34 ibrahim traore ya zama sabon shugaban burkina faso yana da shekara ɗaya da thomas sankara wanda ya karbi ikon kasar a tsakiyar shekarar 1980 juyin mulkin da karo na biyu a burkina faso cikin ƙasa da watanni tara shine alama ta baya-bayan nan ko kuma irin juyin mulkin da shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nuna damuwa a kai a shekarar 2021 sai dai ya bayyana a wata hira da ya yi da gidan rediyon faransa rfi cewa ya zaɓi yin hakan ne domin ƙarawa sojojin ƙasarsa ƙaimi wajen tunkarar matsalolin da suka da baibaye ƙasarsa har ya zuwa yanzu ibrahim traore shine babban hafizan soji na runduna ta goma da ke da harkwata a kaya ibrahim traore ya yi karatu a jami'ar wagadugu a shekara ta 2006 ya kammala karatun digirinsa na farko a fannin ilimin ƙasa bayan shekaru uku da kammala karatu sai yanke shawarar shiga aikin soja a cikin shekara ta 2010 ne aka ɗauke shi aiki a kwalejin soja ta georgia na mauno a po wanda ke da cibiyar horse da kwamandojin soji a cikin shekarar 2014 ya samu ƙarin girma zuwa laftana kuma a cikin shekarar 2020 ya zama kaftin yana kuma ɗaya daga cikin matasan hafsoshin da suka hambar da rock markistan kabore a ranar 24 ga watan janairu bugu da ƙari kaftin ibrahim turaure ya himmatu wajen yaƙi da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a ƙasar a cewar 'yan uwansa yakan ziyarci mutanensa a lokacin da yake aikin tsaro ibrahim turhaure ya karbi horo na musamman tare da rukunin kwamandojin po a morocco sunan da sojoji ke kiransa shine it masanin kimiyya da fasaha ana mutunta shi a cikin dakarun yaƙi saboda jajircewarsa da kuma kusancinsa da sojojin da yake aiki tare da su yayin da manyan kasashen duniya suka mayar da hankali ko dai kan rikicin cikin gida ko kuma yakin ukraine sun gaza mai da hankali sosai kan rashin zaman lafiya da ya dabaibaye kasashe irin su burkina faso kalaman ibrahim traore na nuna cewa zai iya yin koyi da takwaransa na kasar mali wanda ake zargin ya kawo sojojin haya na kasar rasha na wagner mai cike da cece kuce domin mai gurbin dakarun faransa a yakin da ake yi da masu ta da kayar baya a yankin sahel To masu sauraro karshen shirin kenan a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh